وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي هدوى ومن يمسي نرانا السبر يوم أشرندا بير ga رمضان shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha hudu ga watan Maris 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja a darasin mu na tafsirin watan Ramadana na wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai a yau insha Allah muna fatan za mu darasi na arba'in kenan a cikin jerin gwanin darussan tafsirin suratul baqara wanda muna cikin tafsirin ayoyin da suke magana akan wato irin karya alkawari da rashin arzikin da yahudawa suka ainihin wato yi wa addinin musulunci suke wa Allah madaukakin sarki za mu tashi ayatul na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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله والجبريل إن الله عدو للكافرين Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bayyana mana irin halaye na rashin kirki na Yahudawa wanda mun ji cewa sun abin da suka aikata shi ne suka bude sharaɗi cewa in dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa musu tambayoyin su to za su musulunta za su bi shi daga cikin tambayoyin da suka yi mai suka ce wane ne abokinka cikin mala'iku wane ne wanda yake kawo maka sabon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu jibril sai suka ce su ba za su imani ba saboda jibrilu abokin gabansu ne saboda shi makiyinsu ne shi yake kawo azaba suke ta kawo shigohi marasa kan gano shi da ke sarki ke musu bayani cewa waɗannan shigohi ba za su kai su ko'ina ba Allah ya fara da faɗin ai da ta gabata wadda muka ci a karatunmu na jiya ulman kana aduwan da jibrila Allah ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika wanda yake cewa shi yana gaba da jibrilu to ya sani da cewa shi jibrilu ya sauka da alƙur'ani ne zuwa ga zuciyarka bi ibnillahi da izinin Allah ba yin kan shi ne. musaddiqan lima bayna yadayhi kuma shi wannan alƙur'ani yana gaskata abin da ya gabace shi wa hudan wa bushra lil mu'minina kuma shari'a ce albishir ne ga mu'minai sai Allah ya ci gaba da wannan zancen ya ce man kana aduwan da jibrila Alillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafir wanda zai yace shi yana gaba da Allah yana gaba da mala'ikun Allah wa rusulihi yana gaba da annabawan Allah wa jibrila yana gaba da jibril wa mikala da mika'ila fa inna allaha aduwwul lil kafir to sani cewa Allah yana gaba da kafirai wato anan Allah madaukakin sarki yana bayyana mana cewa ba bambanci tsakanin kaki mala'ika guda daya ko kaki annabi guda daya ko kaki wani manzo guda daya don kaki daya daga cikin su kamar kana kin su ne duka duk wanda kake a cikin waɗannan to ka kulle kiyaya da Allah domin waɗannan suna cikin waliyan Allah kamar da Allah madaki sarki a wanda yake cewa annabi ne ya kuma billahi wa rusulihi wa yuzina an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi wa yaquluna nu'min bi ba'd wa nakfur bi ba'd wa yuzina an yattakhidhu bayna dhalika sabila ya Allah yake ulaika humul kafiruna haqqan wanda suke cewa bari mu zaɓi wasu annabawa Mai imani da su mu bar wasu annabawa ai dai mun yi iya abin da za su iya Allah ya ce waɗannan su ne kafirai na gaskiya suna so su ɗauko wata sabuwar hanya cewa eh mu mun yadda da annabuwa ne amma annabuwa na ba na mu bane saboda ba ɗan garin mu bane ko ba ɗan ƙabilar mu bane ko ba ɗan jinsin mu bane Allah ya ce ula'ika humul kafiruna haqqa wannan su ne tsantsar kafirai wa a tattala da kafirin a azaban muhina sun sotu nisa'i Allah ya ce mun tarar da kafirai azaba ta wulaƙanci sau da wanda duk ya ƙi wani annabi cikin annabawan Allah guda ɗaya ko ya ƙi wani manzon cikin manzannin Allah ko ya ƙi wani mala'ika cikin mala'ikun Allah to da ya ƙi ɗaya da ya ƙi duka hukuncinsa ɗaya Allah yana faɗa cikin hadisin kudusi yace man adani waliyan faqad azantuhu bil harb wanda duk yayi gaba da wani majinci na ko guda ɗaya ne ko kwaya ɗaya ne Allah ya ce faqad azantuhu bil harb to ina kiran shi ina gayyata shi ya zo mu buga yayi shi ne anan Allah madaukakin sarki yake ambaton waɗannan a a gaɓoɓi man kana duban lillahi wanda yake gaba da Allah wa malaikati ko yake gaba da mala'ikun Allah wa rusulihi yake gaba da manzannin Allah wa jibrila wa mikal za mu ga cewa anan bayan an ambaci mala'iku ga baki ɗayansu sai kuma aka sake ambatan waɗannan guda biyu wato min bayan aqafu juz'i alal kulli a ambaci abu gaba ɗaya sannan sai kuma a ƙara ambaton wasu don nuna fifikonsu kamar tanazzalin mala'ikatu wa ruhu fi hadin rasul haka kamar wa hatun ya Allah ya ce mene wa nakhlun wa rumman kaga al ababen marmari kuma daga cikin su an wa suna cikin su ko ya zama an yi wannan ambatan ne da nuna ikhtisar ko kuma an bato ne saboda su biyun nan a kansu ne matsalar jibrilu shi ne wanda yahudawa suka yi fankin ɗinsa suka ce ba ta ƙaunarsa sai suka ce su sun fi ƙaunar mika'ila saboda jibrilu yana kawo azaba shi kuma mika'il shi yake kawo sassauci shi yake kawo ruwan sama shi yake rabar arziki Za haka shi mala'ika ne mai tausayi shi kuma jibril shi ake turowa ya yi azaba duka ce to suna son Jibril a akwai mika'il amma ba su san Jibril, sai Allah ya sake ambacin su biyu saboda kabiyar a kansu ne shi za ka ambace su karar aka ce wa jibrila wa mika'il bayan an ce wa mala'ika domin suna cikin mala'ika wa inna Allah abu lil lalle Allah yana yana gaba da kafirai to sannan a wajen manzanni a damar su kansu mala'iku cikin manzannin Allah domin Allah yana cewa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaɓen cikin mutane ya sanya wasu a matakin manzanni hakanan ya zaɓi wasu ma cikin mala'iku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi Isa da Musa da makamantansu haka kuma Allah ya zaɓi manzo cikin wato a mala'iku shine mala'ika Jibril alaihi salam shine kamar a ce jakada as-satir bainallahi ta'ala wa bayna anbiya'ihi wa Shi ne kamar wato ɗan sako da ke zuwa ya kawo sakonni ya shiga tsakankanin Allah madaukakin sarki da ainihin wato annabawa kuma Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan ko Allah ya aiko da wani manzo da shi ne manzo cikin mala'iku kenan Allah ya zama mala'iku rusulan wa min an-nas sai Allah ya aiko da wannan manzo cikin mala'iku sai ya zo ainihin wato ya isar da sakon Allah ga manzo cikin mutane kuma su mala'iku da ake ta kokarin a yi musu wannan mummunan a shaida su bayan ne na Allah kamar da malamai suka yi tarifin su cewa hum ajsam ko makhluqatu nuraniyar. wasu halittu ne da Allah ya halitte su daga haske wanda su kuma ghaibiyatu wanda ba a gano ba wannan adam da yake ganin, ko yake da ilimi cikakke game da su inna ma yana cikin wato imanin da Allah ya farci mu yi shi ne mai imani da mala'iku kamar da ake faɗa a cikin wato rukunan imani ko imani da Allah imani da manzanni da littafai da mala'iku da ranar tashi alkiyama to a jimlace wajibi ne musulmi ya yi imani da cewa akwai wasu halittu na musamman ana ce musu mala'iku wanda Allah ya halicce su daga haske ba su da jinsi ba su da namiji ko mace sannan ba ta tanasul ba ta haihuwa ba ta haihuwa da mutuwa irin yadda ɗan adam da aljani yake Allah ya halicce su don su hidimomi na musamman na biyayya gare shi abincinsu shi ne ambatan Allah tasbihin Allah sannan ayyukansu ko waɗanne akwai wanda Allah ya tsora musu wani aiki wanda shi suke yi ba sa sabawa ba sa canzawa akwai muhimmai da ake lissafawa na musamman akwai mala'iku da ke tare da mu waɗanda suke wato alkataba ke masu rubuta ayyukan da muke yi masu kare mu daga ainihin shaitan suna tare da kowa akwai mala'iku wanda Allah ya wakilta don su tambayar kabari wanda ake ce musu munkar wa nakir akwai mala'iku wanda Allah ya wakilta dan su zama masu ɗaukar al'arshin sa wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawma idan samaniya akwai mala'iku wanda suke gadin gidan wuta karkashin jagorancin wana da wuya maliku ya fita alaina rabbu ana ce mishi malik akwai mala'iku wanda suke gadin aljanna wanda suke karkashin jagorancin wani mala'ika da ake ce maridwan haka dai haka dai mala'iku kala daban-daban akwai waɗanda su ne masu zuwa ɗaukar rai suna tare da malakul maut shi mala'ika mutuwa sunan shi na ta alƙur'ani a malakul maut kul ya tawaffakum malakul maut maut alladhi wukila bi amma ya zo a cikin wasu adabiya cikin wasu literature da ba inganta ba ana ce da shi a zarafi da haka malamai suna taka tsantsan wajen kiran shi da wannan suna saboda bai tabbata ba a ingantaccen nasu ya zo ne a wasu shi masu rauni to shi mala'ikan mutuwa yana kuma tare da jama'arsa wanda iri biyu ne idan zai je ɗaukar ran mumini yana da irin mala'ikun da yake gayyatowa mala'ikun aikin ɗan ɗaukar ran mumini idan zai je ɗaukar ran kafiri ko wani fajiri yana da mala'ikun da yake gayyatowa da shi da Allah ya rantse da su wannan nazi'ati gharqa to da yana da tim guda biyu da yake aiki da su tim da suke taya shi daukar rabuni wanda za su dinga bi a hankali tana ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya Allah ta samu cikin yana kuma da waɗanda suke wato baƙaƙe masu masu kaushin hali waɗanda ba ka ji ba ka gani waɗanda suke taya shi ɗaukar ran kafiri Allah ka tsare mu daga kafirci da irin ran ɗaukar kafiri ɗaukar ran kafiri sannan akwai mala'iku kuma waɗanda suke wato wanda aka hukunta su dan azabar kabari akwai mala'iku wanda suke ga nan da iri daban-daban kala kala kowa da aikin su sannan akwai mala'iku a sayyahu waɗanda suke su kuma masu yawo a bayan duniya suna neman ina ne inda ake wa'azi ko ake karatu alƙur'ani suna ɗauka a tannin ɗin mutane akwai mala'iku waɗanda suna zuwa duniya ne kawai su ɗaya su ɗaya suke shigowa duniya da suka fita ba za su kowa. akwai masu tsawaki kullum a baitul izza wanda yake sama wanda yake daidaitin ka'aba sama duk waɗannan hadisai ne mabambanta malamai suka kalla suka fitar da waɗannan ilmomi da waɗannan bayanai da suke da alaƙa da rayuwar mala'iku da irin da suke ciki sannan ko kuma mala'iku dubban miliyoyin da ba a san adadin su ba wanda Allah yake cewa ma ya alamu da rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin mala'iku wato sojojin ubangijinka sai shi to wajibi ne mutum ya yi imani da cewa da gaske akwai waɗannan halittu masu suna mala'iku kuma da gaske Allah maɗaukin sarki ya halicce su ne don buwaye ta da hikimarsa don su wata hidima ta musamman sannan kuma su ba su saba wa Allah ba sa cin abinci sai dai su ta tasbihi ba sa yin tanasuli da aka ba su da sha'awa ba su da jinsi babu namiji ko mace a cikin su sannan kuma ba sa mutuwa irin mutuwa ta al'ada sai sanda Allah ya ga dama sa aka hura ko zai umarci su gaba daya daga cikin su wanda yake so su mutu su mutu to anan an ambaci guda biyu su ne jibrilu da mika'i waɗanda su ne a manya-manyan wazirai ko a ce hakimai cikin malaki shi jibrilu kamar da muka ambata tun ajiya shi ne shugaban malaki gaba gida Allah yana kiran shi da arruhul ali ko ruhul qudus wanda yake Allah ya ba shi ƙarfi a ƙarfi na ban mamaki wanda ba a taɓa ganin wata halitta ta Allah da irin kafin shi wani shi yasa daga cikin wato falalar da Allah ya ma addinin musulunci da ya zama shi wannan mala'ika da tsananin ƙarfi shi yake kawo ne allamahu shahidul quwa bumirratin fasta saboda shedanun aljanu suna yin gangan ko da, su tari wasu mala'iku don su ji wani abu na cikin bayanan gaibi to shi mala'ika jibrilu ba wanda zai iya zuwa ba kusa da shi a cikinsu ba wanda zai iya gangancin ya zo kusa da shi ballantana ya ji wani abu da ya kuma zana sallah da salama ko ya rikita wata aya ko wani abu don Allah ya kira shi da suna wato mai ƙarfi eh sunan shi kenan jibril jibrilu kamar yadda muka karanta amma kamar yadda malamai suka faɗa kamar kusur ya ce akwai ah, lahaja kala goma wajen karanta sunan jibrilu wasu suna karanta shi da wannan jibril din wanda shine lokacin ahadin hijar da aka ga cewa qur'ani ya zo da ita kamar shine default a abin nan dai sannan wasu suna karanta shi da jabril da fataha jabril maimakon jibril da kasara wanda ita ce kira'ai ibnu kathir al-hasan al-basri shi ma haka yake karantawa ibn kafirin yana karanta jabril sai aka ce me yasa kake karanta jabril ba za ka karanta jibril ba sai ce ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil manami jabril na taɓa yin mafarki sai na gama zaɓar sallallahu alaihi wasallam yana karatun alƙur'ani sai ya karanta min da fataha yace dan haka har na mutu wajen canza wannan karatu yace hujja shi kenan sai yake karantawa wasu kuma suna karanta shi da jabara i a ƙara wato alhamza tsakanin ra'u da lamu da yawo wani ita ce irin kira'ar jumhurin masu karatun ƙur'ani a ƙasar kufa suke sa'i da makamantansu ita ma wata lahaja ce ta larabawa da ake ce musu kai watanni suna ce karanta da jibra'i akwai masu karanta shi da jibra'i kamar irin wancan da ya gabata amma shi ba sa jan madda ba sa ili sai suke jabara in jabara in wannan jabara in ko jibra in ita ce kira'ar abubakar ibn as haka yake karanta shi akwai masu karanta shi da madda a tsakankani jabara in jibra in an samu cikin tabi'ai ikrima maulana abbas aka yi karanta da shi sannan akwai masu karanta shi da irin wancan da ikirma amma kuma da wata madda daban jibra'ilu jibra'il wanda ta ce irin fatan na karatun amish suleiman ibn mihran akwai eh, wata luga ta asad ta banu asad ita ce ta kama da yadda muke faɗa da wata shi ne suka da jibril da nurul a ƙarshe ne lam jibril wannan luga ce ta asad duk da yake babu wani cikin ƙura'u da yake karantawa da ita kamar yadda malamai suka faɗa amma za ka ko daga nan ne a wasu suke cewa jibril ko kuma dai kawai coincidence ne wallahu a'lam amma dai wannan luga ce cikin luga ta larabawa suna faɗin sunan da jibril kamar yadda wasu hausawa eh, suke rubutawa to haka ne suna mika'il shi ma yana da lahaja wajen guda shi da mika'i mikiyar mikara da sauransu wannan duka ya faru ne saboda waɗannan kalmomi a falakan ba larabci ba ne idan ya shigo cikin larabci sai kowane balarabe sai ya kayyafa kalmar daidai da irin lahajarsa yadda zai ji ne sauki a baki to daga nan ne aka samu waɗannan ba masu malaman harshe suna cewa jibril ma'anan shi abdullah mika'il ma'anan shi ubaidullah bawan Allah babba da kuma bawan Allah karami wallahu a'lam har ila malaman musulunci sun yi magana akan hukuncin sanyawa mutum sunan mala'ika ina hukunci haifa maka da ka sa suna jibril ko mika'il ko maliki ko ridwan ko makamantansu ina hukuncin haka wanda muna ganin ga sunayen nan da yawa a mutane amma a cikin musulunci ne hukunci a malikiya makaruhi ne abin ki kamar yadda yake cikin sharhin risala alfawaki dani an hakaito daga imam malik ta hanyoyi daban-daban cewa imam malik yana ganin karhancin sanya wa mutum suna jibril ko mika'i ko asarafi ko makamata abin mamaki ko shi imam malik sunan shi sunan malaki shi ma kai amma dai amma za shi makaruhi ne babu amma wasu malamai suna ganin babu laifi ake ketawa abin da sa imam malik ya karanta saboda akwai hadisi karara wanda imam tabarani ya ruwaito cewa annabi sallallahu da wasallama ya ce wala ta samu bi asma'il mala'ika kar ku dinga sa wa ƴaƴanku sunayen mala'iku wannan hadisi bukhari ma ya roƙe shi a cikin at-tarikh ba cikin sahihin to amma hadisi ne mai rauni kamar da shi kwana zaki ya ambata a cikin sayyidul eh, jari da wasu masu zai gaba to haka hadisi ne mai rauni amma shi ma mali a mazhabin shi ya ɗauki wannan magana saboda a cikin sanya sunan akwai tazkiya abin da ya kalla kenan illar da ya kalla shi ne sunaye ne na wasu tsarkakan mutane saura ka idan mutum ya sa wa ɗan shi sunan kamar yana tsarkake ɗan da kuma an hana tazkiya a wajen suna a sa mutum sunan da yake nuna kamar shi wani bawa ne na musamman kama ce sunan mutum al'albar ko mutsi'un lillahi ko na kuma kamar haka da kuma shi ba da gaske ce a to ai kuma ana iya sa sunan annabawa kuma su ma bayan ne na musamman kuma kai ma duka baka ce ba su kyau ba a takaice dai a wannan ita ce kula da mazhabin malikiya cewa makruhi ne al-imam al-qurtubi shi ma ya hakaito a cikin tafsirin sa wannan karatu amma wani mazhab kamar shafi'iyya kamar yadda al-imam an-nawawi ya kawo a cikin mazmun sharh muhassab yace mu a wajen da sauran malaman da ya halatta a sa mutum suna cikin sunayen mala'iku amma abin da bai halatta ba shi a ce sunan mutum din mala'ika kamar yadda wasu suke sa wa 'yan suna angel ko angela to da a ci za ka mutu suna malak ki sunan shi malakika da wannan zai tafi sunan shi ran da ya gane baki haka malam bakar abu zaini ya faɗa a littafin shi mu'jam manahil alfar littafin da yake magana a kan lafuzan da aka hana mutane su dinga amfani da su a ciki ce babu kyau wato a samu mutum suna irin sunan da zai nuna shi mala'ika ne amma waɗannan sunayen yanka na mala'iku idan mutum ya ga yana so ya sawa ɗan shi ko ya sawa kan shi to babu yana iya sawa gwargwadon wato fahimtar wasu malamai waɗanda suka ci ya halatta su ne kamar su imamu annawawi da makamantarsu Allah ya gafarta musu gaba gidansu a takaice Allah madaukakin sarki ya ce man kana aduwan lillahi wanda ya kasance makiyi ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa jibrila da mala'ika jibrilu wa mikala da mala'ika mika'ilu fa inna allaha aduwwul lil kafirin ya sani Allah yana gaba da duk wanda yake kin Allah duk wani wanda yake kin wani manzo na Allah duk wani wanda yake kin wani mala'ika cikin mala'ikun Allah domin waɗannan wato tawabba Allah to in ka ki ɗaya daga cikin su to ka kulla gaba da ya zo a cikin wani asali cewa kamar yadda yake cikin tafsirin tabari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Yahudawa as'alukum bi kitabikum alladhi taqra'un ina gama ku da littafin at-taura da kuke karanta hal biduna bihi annahu qad bashara Isa ibn Maryam tsakaninku da Allah ba kun karanta cikin at-taura cewa Isa dan Maryam ya yi banu Isra'ila bushara da cewa wa rasulan ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ba ku san wannan ba suka ce mun sani ya qulu ismihi Ahmad cewa sunan shi Ahmad fa qalu Allahumma wajadna ka fi kitabi da aka mai guda wadansu iya sai suka ce eh da gaske ne mun karanta a littafin mu za ka zo walakin na karihna sai suka ce amma mu muna kin ka ba ma san ka li annaka tastahillu al saboda ka zo da shari'a wadda ta halatta cin ganima wata huri dima ka zo da shari'a wacce ta halasta jihadi da kashe kafirai sannan sai suka ce wa sadiquka jibril kuma jibril ne abokin ka haka mu ba za mu imani gaskiya ne mun karanta amma mu ka zo da wani abu da wata sani sai Allah ya saka da wannan aya a sanadiyar sauka ta kenan cewa ba kul man kana abuwan da ya kai wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikal a wani hadisi za mu ga cewa wannan hadisi yana nuna mana tabbacin cewa yahudawa abinda suke yi to tsabar kiyayya ne kamar da suka ce walakin na karihi na da ke wannan hadisi isnadin shi yana da dan sauƙin inganci amma dai ana iya iska ina shi ana iya ɗaukar izina da abin da ke cikinsa domin ya dace da scope da da muka ji mabambanta. Sura ta wannan ita ce tarbiyyar su ita ce tsarin su babu ruwansu da bin dokokin Allah sai san zuciyarsu da su kuma ya tabbata cewa waɗannan mala'iku duka mala'iku ne na Allah kuma matsayinsa ɗaya a wurin Allah bayan Allah mala'iku ma'aikatan Allah kowa kuma da irin abinda Allah ya bashi kamar yadda tsakankanin annabawa ake iya samun wani annabi ya fi wani kuma da Allah ke cewa in tilka rusulu ba su ala ba'd haka ana iya samun cikin mala'iku shi ma wani matsayin shi na wani maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a ya tashi sallar dare kamar da Aisha ta rawaito kamar da ke cikin sai Muslim yakan yi addu'a ya ce Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatir samawati wal ard alim al ghaib wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun sai annabi ya ce ihdini lima ikhtalafa fihi min al haqq bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wannan cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musamman da daddare wanda kuma ya horar da mu cewa mu dinga yin ta tana tana sa Allah ya sanya ka akan shari'a yana cewa Allahumma ya ubangiji rabba jibra'ila ya Allah ubangijin da ka halicci jibra'il wa israfil ubangijin da ka halicci israfil shine mala'ikan hura kahukin wa mika'il ya Allah ubangijin da ka halicci mika'il shine mala'ikan da ke rabon arziki da ku. fatirar samawati wal ya Allah wanda ta halitta sammai da ƙasa anta tahkumu baina ibadika kuma kanu fi yasrifu kai ne kake alimul ghaibi shahada masanin abin da ke fili da ke kai ne kake hukunci tsakankanin bayinka akan abin da kake ake sabani akan ihdini lima khurifa fihi min al-haq bi ya Allah duk abin da akai sabani akai Allah ka shirya da zuwa ga abin da yake shine daidai innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim Allah kana shi da wanda kai rama zuwa tafarki mai da shi wannan addu'a kun ga cikin ta Allah yana wazara sai kuma yana ambata manyan mala'ikun nan guda a jere a matsayin su na mutane ko kuma wasu halittu na kusa da Allah wanda yake tawassuli da a kasancewa Allah mahaifinsu idan ne za ka gwara kai kai da daya a ciki baka yadda da ɗaya ba ko ka yadda da wani baka yadda da wani sai in da ma can baka yadda da su ba duka kana neman a fitina ne kana neman barna ne wanda ya gudawa kuma abinda aka san su da shi kenan Allah ta kare sai Allah ya ci wala kad anzalna wa la anzalna ilayka ayatin bayyinatin وما يكفر بها إلا الفاسقون الله تعالى سلكي تجربة الشوى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون حقيقة من سوكم مكدا آيات آيات بينات وانا تكي أتيني كرا وما يكفر بها babu mai kujire ma waɗannan ayoyi illal fasikuna sai waɗanda suke fasikai wanda suka fitar da suka suka fice daga da'ar Allah ya zo cikin tafsir na Ibnu Jarir da ainihin tafsiri na Ibn Abi Hatim da sira ta Ibn Hisham cewa wani babban malami cikin Yahudawa da ake cin shi Ibn Suriya ma abuce shi a kwanakin baya ne ya zo gun manzo sallar da sanar da ce ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallar da wasallam ma ita na bi na na'rifu ka ce kai annabi amma mu baka kana yin irin abubuwan da annabawa suke yi ba baka zo da wata aya cikin ayoyin da annabawa suke zuwa da shi ko ta mu'jiza cikin wurin annabawa ka dai san mu muna da ilimi kuma mun saba wato mu'amala da annabawa idan da sai annabi ne ya kamata ka zo da abubuwa khawariqul al'ada. wanda da mun gani za mu tafi kaga wannan ba wata sabo shi ma shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce wala kad anzalna ilayka ayatin bayyinat hakika mun saukar maka da ayoyi wanda suke masu bayani dalla dalla so daga nan ne ma sai aka samu bambancin fasara ta malamai ko dai da ma ayat a nan al'ayatun matluwa waɗannan ayoyin na ƙwar'ani da ake karantawa su Allah yake nufi da wadda da an zanna ilai ka ayatun bayyana mutukan maka da ayoyi abin karantawa sun alƙur'ani da suna ko ya zama wadda da an zanna ilai ka ayatun bayyana ai mu'jizatin wadihat mutukan maka da mu'jizobi wanda suke gasunan a fili babu wani wanda wato ya rayu a madina musulmi ne ko kafiri da zai iya ƙaryata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizoji bayyanannu waɗanda kowa ya zo su ayyukan da ya yi na ban mamaki da abubuwan da ya aikata na ainihin wato gasa almisali su yahudawa sun fahimci manzo Allah sallallahu alaihi ta hanyar da yake cewa utitu khamsan lam yu'tahunna ahadan min al-anbiya min al-mursalin Allah ya bani wasu abubuwa guda biyar waɗanda bai baiwa wani cikin annabawa da manzanni ba daga ciki ne da al'adun sallallahu alaihi wasallam yake ana ana firgita abokan gaba tun ya rage tsora wata daya inda inda su kuma yahudawa sun da su wannan firgita sannan sun gani a yakin ahzab yadda Allah ɗauki sarki ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mujizoji daban-daban sannan sun gani a yakin badar tun kafin a kai ahzab yadda Allah ya taimaki manzo Allah ya alaihi da mu'jizozi da turo mishi da mala'iku wanda suka taya shi yakin nan da yadda ya ci nasara akan kafiran Makka lokaci guda ga ta nan ba su gaba irin mu'jizar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna amma da haka yace mu mu ga wani abu daban da zai sa mu gazzata a sallallahu wannan yana faɗa ne saboda kafircinta da fasikancinta Allah madaukin sarki ce wala kad anzalna ilayka ayatin bayyinat hakika mun aiko maka da ayoyi masu bayani dalla dalla ko kuma mun aiko maka da mu'jizoji wanda suka bayyana karara ko ya zama ayar tana daukan duka fuskokin guda a sai dama kamar da Allah ya faɗa wa ma yakuru biha illa al-fasiq kamar da wa ma yu'minu biha illa al-mu'min mu'jizoji suna zuwa a ko da yaushe ga annabawa amma sai wanda Allah ya ba shi gamdakatar ɗin shirya da yake imani a kamar da Allah ya ga mutanen makka wa ma far'ana an nursila fil ayat illa an kazzaba hal awwal Allah ya ce da ta cewa su an ce musu wannan annabi ne sun zai sun tambaye gudawa yahudawa sun ce musu sun gaba da hijira sun ce musu in annabi to ku ce kawo muku mu'jiza ku ce kawo muku wani abu gagargasa irin wanda musa da isa da haruna da suleiman da yusufa da sauransu suka zo da shi yalla yake ka ce musu ba abin da ya hana mu aiko da irin waɗannan ayoyi a lokacin da aka yi maka challenge cewa in ka isa ka kawo Allah ya ba shi ayoyi amma ba da sunan challenge ba da sunan kawai ganin dama Allah amma in san da kafirai suka ce ne in ka isa ka yi ka yau to Allah ya san yi iliminsa idan an yi ba za su yi kuma Allah ya isa ya yi shi ne ce ina an kaza ba bihal awwal sai saboda na farko kafaran farko da su yi kuma saboda sunna Allah shi ne idan ya aiko da annabi kuka yi challenge ɗan annabin cewa ya kawo mu'jiza za ku imani idan ya kawo da ku imani ba daga nan sai halakarwa daga nan babu wani sauran uzuri kuma sai a jarkake ku gaba daya to Allah kuma cikin hikimarsa da yi nufin jarkake al'ummar makka kuma kar Allah wa yu'azzibahum wa anta fihi kuma kar Allah wa yu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah bai nufin ya musu halakarwa kwaf daya irin ta adawa ko samudawa ko makamantansu saboda Allah cikin hikimarsa yana so ya fada ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wasu ɗaiɗaikun kafirai ba su imani ba idan suka mutu ko aka kashe su a yaƙi to duka ƴaƴan su su musulunta kana bai samu lada mai yawa saboda da gwargwadon yawan musulmai gwargwadon yawan ladan shi to da ka duk abu lahabi su abu jahali su abu wane ne da suke kafin nan manyan kafiran nan ƴaƴan su duk sun musulunta da jikokinsu haka nan mutanen ƙasar tsa'i da suka jajjabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji masa rauni da aka ba shi zaki ko a halakar da su yake a tsare su dukkanin su sun mutu na daga baya to da saboda wannan wato irin zaki da Allah ya manzo shi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kasance ko da kafirai sun ce a kawo wata aya ta kure sai Allah ya ce ba za a kawo a kyale su su gama iya kirkin su idan sun shuɗe sai Allah ya haifar da muminai daga saman su to shine a nan wato mutanen Madina kafirai cikin Yahudawa suka nemi su kawo manzala sallah da salama wannan challenge shine Allah ya ba su amsa da cewa ai kuwa an saukar da ayoyi ayoyi na karantawa tunda ku kuna da ilimi ku ba jahilai bane ya kamata ku karanta ayoyin nan ku yi imani har ila kuma an saukar da mu'jiza tun kafin ma ku ce kuna so ku ga mu'jiza Allah ya saukar da ita saboda haka wannan qur'ani kawai ya ishe ku da aure ki anna anzalna alayka alkitaba yutla alayka bi ishe ta aya ba cewa mun sauka maka da qur'ani da ake karantawa da inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara da bitan hum fi yaqtalif to kasancewar qur'ani ya zo ya labarta abubuwan da ku da kanku kun shaida cewa babu wanda ya san wannan labari sai ku da kuke ta koyewa amma qur'ani ya zo ya labarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da iyayenku da kakanninku da danginku da zuriyarku suka aikata na badala da sharholiya da saurin kai har kuna cewa man akhbara muhammadan bi kulli hada a ina yake wannan labarin to kasancewar shi ya zo da waɗannan labaran kada ya yi su tabbatar da cewa lallai Allah ne ya gaya musu shi ne ma'anar faɗin Allah wala qad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa ma yakfur biha illa al-fasiquna aw kullama ahadu ahada aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum بل أكثرهم لا يؤمنون yanzu wanda kuma an ɗauko wani sabon zance wannan shine mukhalafa sabawa Allah da suka yi na goma sha bakwai shine wato su suna da karya alkawari su karya su maimaita su karya su maimaita Allah ya ce awa kullama ahadu ahada yanzu nan duk sanda suka ɗauki wani alkawari fariqum annabahu fariqum minhum wani tashi cikin su sai su watsi da alƙawar bal aktsaruhum la da dama da cikin su ba su yi ba. Allah da kusa kina ba mu labari kamar da makaranta a ayi a baya aya ta 63 aya ta 83 aya daga 84 da wasu wurare inda aka ce an ɗauki nikah na banu isra'ila an ɗauki alkawari da su ga abin da za su ga abin da za su ga abin da za su suka karya alkawari to nan ma abin da ya faru ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da suka ne waɗancan tambayoyi guda biyar din ya amsa hudu daidai suka ce eh sun yarda ya zo kan tabiyar suka ce ko ka amsa daidai mu ba za mu yarda ba in dai ka ambaci wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika musu da wani mutum mai suna Malik ibn Sayyid yace ka tafi anguwar Yahudawa ka je ka tuna musu da alƙawarin da muka yi da su cewa sun ɗauki alƙawarin za su imani matuƙar na amsa musu tambayoyinsu guda biyar kuma na amsa musu kasancewar amsa ta biyar bata musu daɗi a rai ba wannan bai cire wannan amsa da kasancewa daidai ba amsa ce daidai yace ka je wa zakir al ba akabu ala anfusihim min al ka tuna ba yahudawa abinda suka ɗaukan wa kansu na alkawari wa bi annahum nuna bi muhammad cewa kuma za su imani da manzo Allah sallallahu alaihi da aka ja aka musu suka ce wallahi ma ahida ilaina muhammad shay'an suka ce wallahi ba ya wa ma a kaza alaina mai kata ko ba wani alƙawarin da aka yi abin da aka da su a gaban mutane kowa yana kowa yana gani sai suka karyata suka ce sun san ba a haka da su ba nan duniya su ba su da wannan zancen ba shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya cewa awa kullama ahadu ahadin to dama ku haka kuke yahudawa duk sanda aka yi wani alƙawari da ku na bada fariqun minhum na bada ko fariqun minhum wanda sashi cikin su su wa akida wannan alƙawari bal aktsaruhum la yu'min Allah ya ce lalle da yawa daga cikin su wato ba da imani wannan shine da Yahudawa tun daga wannan zaman sun yi alƙawari da Annabi Musa sun karya sun yi alƙawari da Annabi Yusufa sun karya sun yi alƙawari da annabawan Allah daban-daban Suleiman da Dawud sun karya duk wani wanda suke alƙawari da shi yana da cikin ɗabi'a su shine kafin a ankara sun karya wannan alƙawari yanzu da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sun zo wurin sa sun masa alƙawari kuma sun karya wannan shine al'ada har a wannan zamanin a wannan zamanin da suke rayuwa yahudawa da isra'ila waɗanda suka yi kama wuri zauna a ƙasar ‘yan uwanmu falastinawa suka zo suka cata inda suke so da goyon bayan manyan ƙasashen duniya su Burtaniya da Faransa yanzu kuma da Amerika mai da kowa ya sani da ƙarfin ya aka zo aka zo da su a wajen larabawa suka ce ba su yadda ba suka tada ɗayan baya a farkon al'amari kasan masar ta jagoranci wannan rigima aka yi yaƙi yaƙi aka ci ƙarfin larabawa aka zo aka ce to a yi yarjejeniya ta zaman lafiya daga cikin muhimman abin da aka fi sanar daidai ne a kudin da ake ce ma wato abin da mu'ahadatu oslo wadda aka yi a birnin oslo na ƙasar new york norway oslo agreement ba na manta ba 1975 ko na wannan wannan mu'ada da aka yi akan cewa to shikenan duk da su zalunci ne fa abin da suka yi cewa wuri kaza da wuri kaza da kuka da kuka kama wuri kaza irin irin wato a a abin nan gulan kai da da yankin abin nan tekun jordan da da ita kanta Tel Aviv da makamantar wuraren da suka kama shi kenan an ban muku amma kada ku ƙara ko ciki ɗaya kar ku fitar da ko kaza a wajen da ba na kuma wuraren da su kuma suke su ɗan gaza a addafal garbiya da birnin kudus da kaza da kaza su kuma su rike nasu amma ba a yi mako hudu ba a yi wata ɗaya ba sai ne wadatar kusan kare wannan alkawari aka sake yin wani aka sake ko da ya ke browsing ka ce misali israel palestine crisis ko breach of agreement by Israel and Palestine side za ka sha mamaki abin da za ka irin bayanan da za ka gani na irin karya alƙawarin alƙawarin da aka yi na bara 2025 a October wanda aka yi akan aka kira shi da suna Gaza Ceasefire Agreement alƙawarin tsagaita wuta a Gaza sai da Aljazeera suka yi rahoto kan cewa cikin shekara Isra'ila sun saba wa alƙawarin sama da sau dubu da ɗari biyar su saba su saba su kai farmaki su kai farmaki su yi zalunci su zalunci wani ke kuwa to da wannan wani abu ne da qur'ani ya riga ya gaya mana game da shi ne awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum dama haka kuke ku yahudawa duk sanda wani ya alkawari da ku za ku yi wasu alkawari haka suka yi da manzaba suna da kalama gashi mun jiya haka kuma suka karya babban alkawarin da suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka ko Madina da jikin abu na farko da ya fara yi yayi taro da bangarori stakeholders na gari su ne waɗannan Yahudawa da mutanen Madina asalin Aus da Khazraj yace to dukkan mu yanzu zaman gari ɗaya ya haɗa ya kamata ya zama muna da yarjejeniyar taimakon juna cewa duk wanda daga cikinmu wasu abokan gabansa suka kawo masa farmaki za mu haɗu duka mu kare garin saboda ya shafi ɗaya daga cikin ya shafi garin gaba suka ce sun yarda wakilansa suka sa hannu a takarda amma shi wani alƙawarin ba su taɓa yi shi domin su ne suka ci gaba da zagayawa suna gayyatar eh, mutanen makka ƙwarai shawa cewa ku zo mu haɗu mai maganin shi su suka ci gaba da aikawa da ƙwarai shawa intelligent report akan duk abin da ke faruwa da sahaba sallallahu alaihi wasallam su ne haga wato su kullum a cikin kira alƙawari yake wanda wannan abin da yake nuna mana ya kamata shuwagabannin daulolin musulmi da jagororin musulmi su dawo cikin haifinsu su gane yahudawa ba abokan yin alƙawari ne ko yin yarjejeniya ba ba wannan bai cikin ah, bai cikin wato dictionary zai cikin yanzu dai kasashen eh, larabawa musulmi sun ga wannan aiki fiye da shekara talatin arba'in kullum suna sainin yarjejeniya tsakanin su da yahudawa cewa za mu ba ku mai za mu ba ku kaza za mu ba ku kaza ku kuma kawo su da duku ku yi dai anan don ku kare ni daga abokan gaba waɗannan sojoji da ake kawo sarakunan musulmi sarakunan kasashen musulmi suke gina sansanin suke siyan kayan da ake ajiyewa na bukatar kayan su daga gun su waɗannan kafin su ya su ake ba gun su za su suke biyan kuɗaɗen alawansu da ake biyan sojojin da ke zama wa suke ba su duka wato essential services da suke buƙata, wuta ruwa road access da sauransu duka su suke wahala amma kuma yanzu da yakin ya zo ga shi gada-gada sai suka nemi duk wannan abokan kudin na suka rasa wayar amerika ba ta tayar amerika na tana ta kan a yi ita da isra'ila aka bar su su ma su ta kansu su kuma su shirya yayi ta kansu sun ana yaki so da aka lalata duka wannan daidai su da ke cikin saudiya da kuwait da dubai da iran kuma an ba allah ne ya taimaki shugaban larabawa ba za su ɗaukar su daga wannan abu ma'ana bayan kuwa ta lafa za su ƙara zuwa amerika ta sa su ƙara gina waɗannan ƙawaɗin difa'iyyar waɗannan wato defense bases za su ƙara gina su da kuɗaɗensu sannan kuma su gaba da biyan amerika kuɗin gadi da ƙarya wannan aiki abin baƙin ciki abin ta kai ce su da ta da Allah ubangiji ya sa su gani Allah shirye shi su mu da su wato ga qur'ani tuntun ya ga mana cewa wadannan mutane ba abokan yarjejeniya ne na sanin mutunci da sanin ya kamata duk alƙawarin da aka yi su abu na gaba kawai shi za ka tunanin ta ina za su bi su karya wannan alƙawarin ta ina za su bi su karya na alƙawarin shi ne kullum tunanin su shi sa mun ji a baya Allah ya musu alƙawarin yi kaza Allah ya musu alƙawari yi kaza sun ce za su ba su yi ba zamanin annabi Musa ba yi ba zamanin annabi Sulaiman dan Dawud ba su yi ba zamanin annabi Isa ba yi ba haka nan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zaman Madina ba yi ba za ka ma wannan zamanin da muke rayuwa shi ma irin abin da suke kenan na ainihin wato karya alƙawura a cikin ta Allah ya ce aw kullu ma ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'min wala ma ja'a rasuluhu wa lamma جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Allah wanda kuma ke cewa da mana bayani akan wannan ɗabi'a ta Yahudawa game da karya alƙawari. wato yanzu za a bayyana mana cewa ba ma alkawarin da suka yi da mutane ɗan uwansu ko suka karya a alkawarin da suka yi da Allah ba su da suka karya sun yi Allah alkawarin cewa idan wannan manzo na ƙarshe ya zo ba gaskata shi a ga wannan yanzu alkawarin nauyin shi ya fi nauyin alkawarin da suka yi da mutane ɗan su. alkawarin da kai ma Allah cewa eh za ka gaskata annabinsa ya zo ba gaskata Allah ya ce wala ba da ahun rasulun min indillahi musaddiqun lima ba yayin da manzon ya zo musu daga wurin Allah musaddiqun lima ma'ahu yana gaskata abin da ke tare da su na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaban lahi wa sashi daga cikin waɗanda aka baiwa littafi sai suka yi watsi da littafin a bayan bayan littafin da cikin shi ne akwai alƙawari sai shi ma littafin suka karyata shi suka ce ba su da shi ba ka annahum la ya'lamu kamar ka ce kan tagar yadda gare wato abinda suka sani ma sun karyata shi dan su dan su cimma burinsu na karyata manzannin Allah kamar yadda muka ce yahudawa ba su san alkawari ba ba su san darajar yin alkawari ba mu ko musulmi Allah ya ladabtar da mu akan mun ɗauki alkawari mu cika duk da haka da aka zo mu'amala da yahudawa da ire-iren su kamar kafirai sai da Allah ya ja kunnen mu akan wannan kamar da Allah yake cewa fa mastaqamu lakum fastaqimu lahu in tauba da kuma irin wa innaka tu aymanahum min ba'di ahadin Allah yake wa ta'amu fi dinikum wa qatilu a'immatal kufur idan suka yi suka suka juya baya suka karya alƙawari suka soki addinin ku to ku yaƙi jagororin wato Allah ya nuna mana cewa ko da mun yi alƙawari da wasu kafirai irin yanzu yadda ƙasashen musulmai shugabannin musulmai suka yi alƙawari da wannan kafiran to ba wai zuwa za mu kawai bishan take ba dole mu sa ido mu ga me suke idan sun yi wani abu da ya saba wannan dokar to ai musu hukunci gwargwadar abin da yake cikin yarjejeniya kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yi ma kakannin su wannan hukunci banu quraiza da banu quraiza za su zo a gaba Allah da babu labari insha Allah abin da ya faru da su abin da ya faru da su bayan kare a kawai Allah ya aiko mala'iku suka zo su za manzo Allah da salama ga abin da ya faru da kuma irin hukuncin da aka yi to amma a yayin da ya zama cewa shugabannin musulmi sun daina wannan tunanin sun daina aiki da waɗannan ayoyi sun koma kawai damuwa su kawai shine su su yi sharholiya kuma su samu wato yardan yahudawa ya zama da cewa su yahudawa sun yarda da su sun rike su a matsayin abokan hulɗa to in suka samu wannan suna ganin sun samu nasara kenan wannan shi ya musulmai da musulunci a wannan zamani muke cikin wannan kaskancin da muke gani babu da wasu shugabanni na a a gani wanda za su iya tsayawa su wakilci musulmai a cikin siyasa da rigima duniya shi sa duk wanda ya taso ko da wani kirki bane ko da wani da kashi a gindinsa in ya taso aka kamar zai sa wa waɗannan yahudawa kara a hanci isi a goyi bayan shi ko da mutum banza ne su sadda su kanzayati su su ah, wancan na turkiya ne sunan shi ma eh? ne eh, sunan shi ya eh yawa erdogan da ire-iren su duk mutanen banza ne ba mutanen kirki ba duk mutane ne wanda su ma duniya da amma dai har za su da mu ji cewa su ne jagororin mu kai ƴan irin na irin na South ai muna jin daɗi ko ina kuma da su shugabannin musulmai waɗanda gaske shugabannin musulmai za su ɗauki wannan gaba musulman duniya za su koyi bayan su yi musu addu'a da fata alkhairi ba kuma Allah ya ba su nasara a cikin ƙasa irin Saudiya irin Kuwait irin Masar irin irin Pakistan da irin waɗannan ƙasashen musulmai masu ƙarfi su sanya addinin a gaba cewa su ne wakilan addini da Allah ya fara Allah zai ba su zai ba su taimako musulmai za su masa addu'a Allah zai ba su nasara kai akan waɗannan kafiran amma wannan ba shi ne a gaban su saboda ba sa komawa ta ɗau izina daga abin da alƙur'ani yake karantar da wanda kuma ƙur'anin nan a gashi nan yi bayani dalla dalla game da waɗannan matsaloli, Allah ubangiji ya ya gafarta mana Allah kuma ya sa shugabannin mu musu hankalta su dawo cikin hayyacinsu game da wannan irin sarƙaƙiya da ake rayuwa a wannan zamani bari mu dakata na insha Allah mun dawo mu sake koma kan wannan aya wannan mata abu rasulun min indillahi sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam